الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا جتبت الله الصلاة ينسي جبانين شوين ويوز تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شغاب كرافين لغلتا في بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه عن أبي بكر أو عن أبي بكر الصديق ده أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن بكر عاد لرسول الله جتوتيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر قال النبي علمني دعاء دوبي في صلاتي النبي لا دعاء من أن يغاك يغيب بعد صلاة قال النبي يقول وقال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم من مجزال جنبكنا wala ya gafiru ba illa anta zandun da mai faga zunubi ya sai wasu ko fagafirili magafiratan min indika ce ci faga ni gafara daga ta wabo wa rahamuni allahu guyani na ka hantar gafuru rahim mutafa kunare a sayyidina bakar ga annabi sallallahu mu wasallam la'aduwu nan ya fe ba da sallawa amma aduwa ne na nabi lahu ga alwamani zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan minni lika warhamni laka anta ghafurur rahim na wale ga hadith na babu yabo aduwa ne babu ya yabo da dakikil id ga hadisin na ya tudda da ne zabun guna amma ko ji wadda na nimi guba goyo in ma ta yi yau in ma yi zagadin su je da wani ebe na jula foro gan azo ba aduwa da na guba da na najo yadda na ta yi a niwe fale ta kayyar nuna du'a yi ma sha ko ya su je dama a nabi gan akrab mai kunin abdu min yi wasa da fa'asiru fiye kila biyar duk mun gani be addu'a bai gama la imam bukhari wuje shara lo da nun gama la ɗi ba biga babu du'a qabla salami babu ne ga ga yaciya bi ba ya addu'a kani sallama ne hadisin da lawa yaciya zuba addu'a na sallah hadisin na mai ke laugan ezu waili ne ne na kyanin wujigan sai na bakar ruwa ne wa jihani gane bi lawuni ne yi malawu ka to lawuwan lawu fasalu ala zikiri sun kuntum la alamu to la tu fari eh bo maji ta <laughs> ila ko yi jihani so wa insha Allah addu'a shi ko inna wala inni zalamtu nafsi zulman kathira Allah da min mujizalin shi da dukun wale ba zulubi lefi bicici tafsir wale ne kasa wani kiya ma gafiya mu wala turu zunuba illa anta ko kuma ne fa bai zan ba ga fili mini nika so ko fa ni ne na gafarin liman tab warhamni so koke so ko guye ni inaka antal ghafurur rahim wale ga al ghafurur rahim na biyo zuma ya addu'a nona wuje alaka da nu bashi zoni wale Allah mai ni zalam bi nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli wale wuzu ga al ghafuri warhamni uzo ga kiyanan arrahimi ngama lawage cinto aya shi ya alqur'ani ne sunne ce ci na juzo aya ne waye ji alaka galibi biye ne su shi da ya aya wuce nan Allah ya samu dace hadisi buru wa an wa ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sallah kamar tuce yace ki alaihi sallallahu fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga ji wa ji sallama shi kafa gwalo ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi ma ji ji sallah ji sallama shi kafa yan gwafi assalamu alaikum wa rahmatullah rawahu abu bi sanadin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 kuma ji gane ku Allah ya samu roba wa Abu Dawud da sanadin Ibn mundir munzir rahimahullahu ta'ala ga jima'al ulama ala anna ala anna salata man iktasara la taslimatin wahidatin ja'iza gaban man ja'i jima'u dikakaf gaskiya sallah zane gadi bi mani na naje wani gaji sallama ni nan sallama di kiyo sallama ge kuyo ko to da mai shiga gaba ga sallama ni waje ngala wuce bu sallama mu a ina hadisi ne launa kuma da shari'a ya zaga ta sallama waje, no ga eh ga ta sallaji ina ga ta sallaji ne sallama assalamu alaikum ko alif na mai ke dawo gan kuma da shari'a da su kun da dalil sallama sallar. sallam faga da karshe da fata salat ya shefu albari, ko wala kemina juyi da biyawe ka ka ka ka ka kulle وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفوز الجد منك الجد متفق عليه قال المغير بن على ربا مغير بن الشوبة. رضي الله عنه سقوجه لغني أن النبي كده النبي صلى الله عليه وآله wasallam ya kuru wani fegan fi duburi kulli salatin ya zo bayan tsallan dungwe a ne diga tsallajin wajo ba aduwan nan fi duburi kulli salatin maktuba tsalla ne farilla na ne ya duba aduwa gan la ilaha illallah wa da wula sharika lau lawul mulku wa lawul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ko na sallama jinare قالوا لا مانع لما أعطيت ولا موطيع لما منعت ولا يفوز الجد منك الجد متفق عليه وعليه قال عدد إلى الموسى بقص كده سي الله قل علينا قابو باشنا سوية تقام ملك وسوية مقام ويبو سوية مليك ويتين الجند اللهم لا مانع لما أعطيت إن سقوى لا يزانا أنه كذوا ولا موطيع لما منعت إن ما سويتي قال لا كذا نزال ولو يزوا wala ya fa'u da zai ka kan zai wani zai je kan wani zai je matsayi nan zai je zane ne? yawon su da fata nan kun ji amfani wani ta soko ba mutafa kuna ne a dai ga hadisin na yawa ga yanzu hadisin da nau'in ajuwa na yawa ga yanzu ba zumai sallah ku yau ko? Ndi a rige ji sallah zai karas àbí ẹ̀sùn lágbé ti tẹ̀ èkú sí gàgàdíkíá ìṣàfòtíyá káàsẹ̀ fún láwọn àga àwọn ilẹ̀ Nigeria òkèrè láàrí àbí Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wọ́n fi ya limamu Nauyi, Tufar, zakirin ya limamu shaukani alkalimu tayyib alwabilu tayyib ibn ko wọn káàrù tọ́rọ fẹ́ àkàrù yóò mú lẹ́ìlà mẹ́jà rẹ̀ láìpẹ́ àlèmíyàn lẹ́nu báyìí àdúrù tẹ́lì ní àkàrù ní òtẹ́ni ní àṣẹ pọ̀mọ̀ nínú sáré òtẹ́ni wọ́n lè sọ sí hùjú à yẹ bọ́kàrà wúzẹ́ كتاب الأدية ولا ذكار فيكم الأبيض والأذكار يا شيخ عبد المحسن الأبهاري البدر قاتل ساعات في النجي موكو ينسوك ما ينسو النجي كاو اتكيه بما اتي أذكاره أمال اليوم والليلة يا الإمام النسائي كو قاتل اتكيه بما اتي أذكاره ashawa ale gan egwalasan azkaru wanda muhimmanci tsaron akidai halusunnaci wajen mafi على فهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبور كل صلاة وعليه صلى الله عليه وسلم وعد في بطل جنن بسكوي بين جلاك الشيء صلى الله عليه وسلم الله من أعوذك من البكل وأعوذك من الجبن وأعوذك من أن أرد إلى أرزل الأمر وأعوذك من فتنة الدنيا وأعوذك من عذاب القبر رواه البخاري روى عن صالح بن أبي وقاص ما صالح بن أبي وقاص رضي الله عنه سقوط إلى علمي أن النبي كده عليه صلى الله عليه وسلم قال يتعوض بهن دبر كل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجب باطري بسقوي الشيخ صلى الله عليه وسلم يلي من عند الله من أبوك من البكلي الله ما باطري بوين دقا يوتن يوتن جا وأعوذ بك من الجبني Allah me ba tsari gani ga wanda ya guguto landoci bididi forgobi kirki landoci bidi kawai tunele landoci bidi ji sallah landoci bidi lotu alheri wadi abili na kan wa agbon na kan arige lotu ga alheri to alheri lo na kan ga agbon yawa wa ga wuja ne ajibuni ezu ba tsari jo so ko ke na kan bayiri no lugwa وأعوذ بك اللهم يبطل جنبوي أن أرد umri, أرزل الأمر me mẹ́rin bá tẹ́rẹ gẹ́rìbì rẹ̀ ní gáàṣẹ̀ bàdá àrẹ̀sẹ́lì umri ìmàna ràyíwá ẹgbìgbà ní ci ga kú kwaye kwaye kwaye kwaye ku har wa bida matsayi na wa ɗato yana ji faruwa ya sabu bida nan har da wa bida ta matsayi wa ɗaya na wani gajiya bida nan har wa bida matsayi na kiwa gato kuku nuji kiya nan wanda zo bayanin bare ne fata yi e za je bada arzali da umuri Allah e ba sarkin gari ne ya e yi roci wa azu kamin fitilati duniya Allah ne ba sarkin gari ne fitila yi je da wasu koya ba mu mace ne mulki sa koya zo mu mace ne matsayi sa koya zo mu mace ne ba gwamnati sa koya zo mu mace ne talauci sa koya lamu zaci ne mu mace ne Allah zai khalaqa al والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ahsanu amala qul nabluwannakum bi shay'in والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يبقى وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر يبقى تريد أن عذاب القبر رواه البخاري mẹ́rin lánàá ṣe láàkùkù wà dúró lé mú bẹ yí gbogbo iye lè kéré yà alẹ́kí ẹ̀ hadithi tirmidhi da mi zai gube na ko sashen lafazu shi ma wọn lábẹ́ dẹ̀bọ̀ gan sáàrì ní àríwọ̀ kàtù àdúwà nẹni wọ́n àrífẹ́ lọ́láwú yíwú yìí àrífẹ́ lọ́láwú lawu yíwú e yìí wuyo ko wane ganne lafuwa ne abin bi gobe da ni da ke zuji ta awuzo ko wane ga ajuwa yin nan da ya bu bakani wuji sallama nan hadisin na wallahu ga ezu ba duwa da ya ce da halin hadisin da jima su kuwa ke lauga mini sababin ci kone je jiralu alaka ne yadda ya dabo albukunu da mutum mini ubu a jibunu a daga halittun alheri na kambata ba wani kiyo wajewe ko mini ugbo ezuru jabuda arzani umuri mini ugbo fitinati duniya fitina a shawatu su yi na zubu shawatu na misali benin ko wadda ya e ci wajen dukiya e kuyi wajen wajen robbery ashe wajen kidnapping makuji

رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في لذن صرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال صلى جزو استغفر الله صلاة ويباطل بسكوه زبوتا وقال عليه الصلاة اللهم أنت السلام الله وقال يا سيامي وقال السلام amma na salam mini sune su ko budon wa milka salam dan ba ba maga ani she biyo e bogo sherije bi sheriya kiyani ke bai ba kabari wululu ki ya bu ya za so ko so kwalu ki ya waya ba. tabarakta zal jalali wal ikram ya wace ci na ku kenan ba sai ci ne bi falalana ya wace ci na wace ma da kenan cin wulu ta ya so ko rawahu muslim ilé àdífin náà al-bukhari guda amma ga waje al-muslim guri gande zanu ci kakan ali sa sallama ne fe je buya soko har to babu na riga da fala kuna abdan shakura a shamin ga te wujina fe duku be boji ya soko yana kabogo ya zufu ba addu'a ne daga sallah jinzo ne الله الله الله وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صبح الله جبر كل صلاة صلاة وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث عبد رضي الله عنه ومن صبع الله شبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين القادي سبحان الله yanzu bai sallar gundo zubo ganga zubo wanda wuce na wa hamidallah ku shi alhamdulillah salatan wa salatina zubo wanda wuce na wa kabbarallah ku shi allahu akbar salatan wa salatina zubo wanda wuce na fatilka tisku wa tisuna nan nan wai shi su jini ne na wannan faƙala tamamun mi'a na lugushi suna ya zaci gan la'ilaha illallah wa da wula shirika lawul mulku wa lawul amdu kowa na kulishin kadir ga aduwa da fafa gufirar safa ya wuce to fata da laifin su ko gufi ya kuma fadoyi wayin kanet mista zaba dilba'a kawon ga idojiyar fusanfuyezu wọ́n lè rí àdísí na ji. غير حديث ناس صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ko dan ne da hadisi na ga musulmi kuma ba ku bedoji a ce waje sallama a daga ɗiki bedoji so ko ga fadin gani da yi ko kai da hadisi Allah bi luka Allah mai mulla bil khataya wa yarfu bi daraja shi wa ga billahi wuye yana fi magana daraja latuna ko ludu ala makari zula lujun yego wa kasratul khuta ila al masali gan bezu fudda zuwa masallaci lokun wa izaru salati ba'da salati wali alin fata wa yaza bushare tiye ne je tile fiyana amma nake ji garanti a lugwa bezu lalle lesin nan ji ngabe jan labalin guji kiya nguwo shawai tashi wula ne kaje wula ulale finuji ulanuji ulanuji ngechi da ungaje fi wunga za wunga ungamne ji wunga ungamne ji wa waga ba ni salla bali karanyi subhanallahi ta'tiri alhamdulillahi ta'tiri allah akbar ta'tiri mujaji la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yaman ji wuci wuci kiya kilina da gari nu nu klina wele ba da gari nu kiya na no da virus wuci wash away no ah wọ́n ilé wọ́n gé lójú kàbá ìrọ̀ ìlàjú túbá ọmọ ọlọ́ọ̀lúwa ọmọ tírọ̀bọ̀ ń pé ọmọ ọlọ́ọ̀sù zẹ̀gẹ̀rẹ́ dèdè ọmọ ọdí ní ẹyẹ ní ààyẹ jíbíà kàbá ìrìjì rẹ̀ títẹ̀ yà ẹ̀fọ́n ẹ̀lánúrọ̀ṣí sùúrù fáàlì ní ìrẹ́ àyíkùn ẹ̀gáwọ̀ ìlú ìjàfẹ́dà ilé ìjúlá alìmọ̀ sùn gánwò ní ẹnẹ̀ ìsìnkí náà rẹ̀ ẹ̀hẹ́ Allah kiyaye wọ́n lọ́rọ̀ kí náà wà ríjì ní àdíṣẹ́ ẹ̀kọ́ wọ́n láti àgámú rí àdíṣẹ́ àti ní ní náà ìgbí etí ọ̀nà akidar suna zugu ba wa rubaiki ba ma wa sahabe shi ibn jami'a shi an babiyan tanziwa fi babu na gare tasilo nan a shiga mu she biya yo to bi babiyan isbatu ala haga gutse shi bibo e bugo sunna mazugu wa da tatashe kazalika ji Allah ku matan wasafa عن معاذ بن جبل رضي الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال إن سأسلم عنه وقوسيك يا معاذ جاء معاذ من جوسيك ولن نصيف لنا معاذ قال sabi ne duk mu amma wata ne ne gannan wanda yake kai da lashi shi a shiga mushi fada to a shiga aláì muhammadu àti oúnjẹ àtàn gbogbo yìí aláì muhammadu oúnjẹ àtàn gbogbo ọjà àti ìgbọ́ ní ilé olè oúnjẹ àti ìdá ọbẹ̀ ní káàna àti fádá tó ló ti ó tó fẹ́ gọ̀ọ̀gọ̀ ló túnbù me sọ àjọ kò Eh ń wà mẹ́rùn Oúnjẹ jọ́wọ́ ti ta àti ti Presidential Palace, Akọ́rọ̀ Gáwà ẹ̀dù náà fi rò pẹ́sẹ̀ nípa nínú àgúkẹ́ ní ìdíwúsàn facebook alẹ́ òjìṣẹ́ whatsapp alẹ́ òjìṣẹ́ social media alẹ́ òjìṣẹ́ káwùgbàgbé aṣáárí àti méje òpòtí ti lámẹ́tẹ̀ wá ìtàbíwú tó wé lórí èkó gaskiya ka zamani kin zamani kama kaza di president di mulki nan e, a lokacin na miss gain me presidential palace wannan mutane da ìwọ́n ti rẹ̀ fún ìdíjú ọjọ́ òwúdé wíjì àrùn wíjì àdédẹ́jà àṣẹ́fẹ́ èjì méjì ṣe mọ́jẹ́ sáà níbi ìmòógbòdó ara àdébí wọ́za kẹrẹ ṣe tó pàgẹ́mì náà àdébí gáà lóòtò sàkẹrẹ bí ìdá àdébí gáà ṣe nǹkan káyì. kílá ebe na eye na nwụ sọba na nchịkwa nwetị chi mbeleza na anị n'ihi ma ọmụrụ sọ iri wara agwọ ọsọba ọnụ eji makanta anị bi ịgaghị anị bi ga-eji liman sọ abụ ịgaghị mamụ anị bi ga-adụwa ba sọ abụ ịga-eji amị anị bi ga-eji okwu ga sọ abụ ịga-eji gwalụ anị bi gwapịa anị bi ozugbo ugbo kapụ ugbo sọ abụ kila ci bu shi shiga wunde zando ba ji mutunci a sai zanen ya zanen sa da asara ne ya fi adali waliyan fa kai azantu bil harbi wa man yawa min sawali za sa da ali ga da sayyidina bakar bin khulud su dan da yi ko mun gane ani diga yawo mu'azu usika ya mu'azu mu'azu ne su sunoye wajen gaiwa sa baki wani fi ya kuwa sahabi a niri wanda zai da jawo min ba bi ya kunu na rabba na fi da na wali wani da zai saba kuna bil imani kusika ya muwazu ya muwazu ne je wasu ci la ta dana dubura kulli salati an ta kula wa ga sallan duro je ga ce a gare da ba ga lugwa mu ga do ga Allahumma inna ala zikrika shi kulika o su ibadatika Allahu jimi taimako mu fen pawo Allahu jimi taimako mu fen je goyawe Allah ji mi taimako mi ji ba da yawo Imam Ahmad to Abu Dawud to al-Imam an-Nasara bi sanadin qawi kana da addu'a daga lugwa su mai sallan dunduno ko alega Ibn Qayyim madarij salikino ku fe labi ngemi na-enye uchikwo na eze babe sokwe na-enwe babe sokwe sokwu tu sokwu ya sokwu ji nweta emekwu ya okwo kere ofe ọpa sokwu nga ya ala ma ine ala rikirika wo shukurika wo sni ba da jika amma za mu ci ne waye tsara na da sokwe wuje ci ibada sokwu bo waye tsara da wani ci nu ga de yenu ga wo yes a ga yawa wai jawabi ga amma ga ba alkiyami tamam bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa أمامة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أنا ما آية الكرسي فشيء صلى جندونا لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت عندما كان لنا تاجري awawo nasa'i imamu nasa'i ga gudu wasu ahunmi ibali mai ibali ga alif na sazu wa wa kuru hu allahu a hajji alimamu tabara ne ma wani benin ganin da ta kuru allahu abu ma magai iya sun nasa da wata harifi al'amfara na hazirin shi mu je kuwa bane mai bane lokacin jin nuwa a rikta a sallar mai da ya jiyo ga gadi mu amma wuce ya ji abu ma matalibayi yare wa manjijin bayani a ga yanar la alim sa a salamci gaggan nan su nole ayatul su ne shi ya ce shi dawo rifati ya ce shi dawo alasu ya ce ajiniki ya ce dawo ismu lazumu da bai ya ayi ya kayu daga ilimin ya ce ci mulki ya ce ci iko ya ce ci irada ya ce ci ko fata na shi kusibu ita fi dawo na kai ce fassara ya ce kursiyo kawai tafsirat al-kursi da Sheikh Abdulrazak Ibn Abi Musa al-Badr mun da muhimmanci sarawi man da kalita ta shi kawai da su kawo da da da da ka are mi ga da zo lu ji su masallan dundu waje a tun da aljanna fe wuni an da ya amma ngole la ta jimula kamilla bi wujudi shurutiha wal kifai mawani'iha hadisi na gan an gadi kazana, wanda a an gadi kazana, wanda a an gadi kazana, wanda a nan kuma baka amma ga wale mun shurutu mai da mawani wa da tauki wa shirka wa kafirca lóòlé kó wà àti èlò èyàn òun tí kó ń gbóti wá ní gáàzàn lẹ́gbẹ́ òun àti èlò àbí àti èlò kan àìjẹ́nà lọ́nà lóòlé ní pátá ibùn kò zẹ́ìmà ìta àbùtọ̀ kuyoko ko ga zane gaje ka na jigi mai ajin nan wata umarci da ne bugun mai fi ajin fiye ba ne bugun lamar afan kashi a ga zane azu ya fi ka zama fiye ya wuta yayin zunubi azu ya fi zama wafi bayani yayin zunubi na ashura wa lafi ya arafa da lafi bugun alhamdulillah kuma bayanin nan ya ji agbon wuyo kuma ciwon fiye bayanin nan wọ́n yà wé èyí wọ́n yà wé èyí oúnjẹ bá ní yà wé èyí oúnjẹ yà wé èyí oúnjẹ tàn tírì yà ṣe ọ̀rọ̀ wúsí lọ́nà ní láti ẹ̀hẹ́ so zùnúbi yà ṣe ọ̀rọ̀ wúsí bá rí na wọ́n ti kí a ní wọ́n fi á ní ọmọdé agbọ̀n wá rí ẹgbẹ́ òun tí èdè àrí àti ìyàwó èyí tí gbóró bá na náà tí èjú gbàtàjì ní ẹgbẹ́ olúwa òfin ìdílé ìfúnlò mẹ́sùn ẹgbọ́nà súpà jìválọ̀ gẹ́gbẹ̀ súpà cleaner ní ìdíwọ̀n lè fún jù pátàkì àríkún àjúkún láàrín wọ́n lè الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا كما رأيتموني أصلي الميدي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري الإمام البخاري ga gobe hadisin na sani wuce kuro da ci lamarin sallamu kike yanzu sanin sallah sallam ne da zuga sabidiya ga da sallah mai gona ita hadini wato jinara mai gona gidiya biyu ya kata mai na wala kalu Ya ki da ba ni sa sallah mai ruye ga yi ba ni sa sallah mai gun ko da sallah ba ga yanzu tsarin sa sallah ya yi da ba sallah wai wajibi ya jima da bujiki a wuce wajibi a wani magani da cikin wajibi sallah ba wake jige za ke ke bayan wuce ya ɗaya dan wani hadis na lawo da wani gari a alkhairi na yanzu tsarin sallah sallah ne hadis na mai kyan lawo bai tiya yanzu tsayu na dino ne da juyo na nan wuna وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم salli qa'iman sallah yi baro fa illam tasati ka ga yi baro ya waya fa qa'idan yi fidu fa illam tasati ka ga wanda yake na di fidu na fa la da ji cikin bo rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gudu ah fa illam tasati fa la jambi salli qa'iman ji sallah gibaro kayan nan sassafi kaga wani ji gibaro ya waya fa qa'idan ji fedu fayin lam tassafi kaga ma waya ji ya waya ma fa la jambin ko wa illa kaga wuce ma ya jawo ma fa agwi bo gajo ji jawo gajo ya ci hadisin na

wòdí tẹ̀mọ́mọ́ kọ́wàdí ìbàró wà wòdí fẹ́dù kó kọ́wàdí fẹ́dù wà jí sí kí mú kéèjẹ̀ wà àríkíblá àríkíblá ẹjẹ́ wà wòdí kí á kẹmúgbà ẹjíná ojí wọ̀tẹ́kùnlá mọ́sàtọ́tọ̀ àmá àrígà sálà tí a ìtí ògbà káàrẹ̀ ìdọ́kúndọ́ náà gálá sálà rí Allah ya sa mu dace. Hadith ne lagun wajibi ne da jibawo sa ìlà àjísà nàìjíríà ló ń gádé yí pọ̀lú kágẹmọ́ wọ́n àìjí yíba rọ́gbà ẹzùjú fèdù ẹ̀dùngá ẹ̀fẹ́ náà kágẹ́ èyí a mọ́ súnkún mojí ń ga kí náà láwá máa na ájírí wà láàmú haramu máa dọ̀rù rẹ̀ sí alùpùdẹ̀rọ̀tù wọ́n رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادته قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه تنوى معنا لأنه صلى على وسادته لو تصلى تاكيا كتو فرما بها وشوشع وقال عليه صلي على الأرض إن تطاعت جصلى تاكيا كمونغا يجيهون وإلا فأومئي ماءً ọmọ ma ẹjẹ́ àmọ́ ọ̀yá tí wọ́n ti án sùjú dáka fọ́dù ní rùkú níkà sùjẹ́dá ọmọ yíò lò kí yíò gan rùkú yíò rọwọ́ ọ̀bẹ́ àti bí sẹ̀lẹ́dín kàwí láti sọ àbú háàtì wọ́fù alẹ́gán hadisin na a gan ẹni tábí gana wòye mọ̀kú ń jí mọ̀rùfúwa agagẹ̀gẹ́ ẹgbẹ́ sálà láàrùta da tí kẹ́pọ̀ ẹlà ṣíṣì ọ̀tútìlà kọ́ a ní bá lọ fi ẹ̀dà ọ̀fẹ́ jẹ́ ní kọ́ annayi sọlẹ̀ aláhíọ̀ aláwùta da na sọ́gá gashi kimbo ọ̀gá lọ rùkú ọ̀yá ní ọ̀gá lọ jẹ́dá ọ̀yá gafá wọ́n jẹ́ ní kọ́ láti gaga wọ́n yí jíyàwó yóò náà amma zane wọ́n tó gaza ló ce zandoci ma nga ti a fesa fesince wọ́n di kí a ń pèsè ma a jẹ́ kúti báńkì ndoci zọ́wọ́ ó ne da ya fi fesa wọ́ ike ne yuna ndoci eji ndoci ki ki nga fesa zọ́wọ́ nga feel comfortable sai daga fẹ́ẹ̀tẹ̀ ìrìn oúnjẹ òjìjì sálà kí kún ti sálà hún sálà wọ́n jẹ yí ẹgbẹ́rẹ̀ náà gẹ́zà náà sọ̀lá aláwùsá rẹ̀ tí ń náà tí ó níwẹ̀ sọ̀lá aláwùsá rẹ̀ tí wàtò wùsá rẹ̀ tí nígbà wọ̀lá jí àwọn ìlàkùn ewu in the name of méjì sùjẹ́dá ní ọ̀gọ́lá àti kàn kúyó so ya kàfin yá àbọ̀ndà wọ́lá wà lẹ́gbẹ̀sọ́wọ́